This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkama da wannan la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfila Hashin Gumel tare da Muhammad Hafiz Babalar da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Lahadi 16 ga watan fabrairu shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su Hafiz ba mu kanan labarai. Akalla mutum 48 ne suka mutu sakamakon rugujewa wata makar zinari da ake aiki ba bisa ka'ida ba yammacin kasar Mali a ranar Asabar. kamar da hukumi da majiyoyin yankin suka shaida a kamfanin dillancin labaran faransa akalla mutum sha takwas suka mutu a wani turmutsutsu da aka yi a tashar jiragen kasa da ke babban birnin kasar india da yammacin ranar asabar yan tawayen da ke samun goyon bayan wanda sun isa tsakiyar bukabu birni na biyu mafi girma a gabashin congo inda suka kwace iko da ofishin kula da lardin kibu ta kudu To Allah kyauta, kanan labaran duniyan kenan. Cikin shirin za a cewa nau'ikan cutar kumburin gaɓoɓi da ake kira arthritis a turanci, sama da ɗari da ke addaban mutane a Afirka. Idan ka tashi daga barci ka ji wasu ka sun riƙe, ba wai kawai tsawon minti biyu ko uku ba, amma har tsawon minti talatin ko fiye da haka. To wannan alama ce, ka sani cewa akwai matsala da kuma kumburin gaɓoɓi. sai a biyo mu domin cikakken bayani haka kuma muna ɗauke da shirin dandalin 'yan jarida wanda a yau muhammad bashir ladan ya shirya kuma zai gabatar mana daga kasar kamaru sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta imel to amma fa sai mun fara da shan kashi na farko na labaran duniya tukunna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar akalla mutum 48 ne suka mutu sakamakon rugujewa wata makar zinari da ake aiki ba bisa ka'ida ba yammacin kasar mali a ranar asabar kamar da hukumi da majiyoyin yankin suka shaida wa kamfanin dillancin labaran faransa mali na ɗaya daga cikin ƙasashe da ke kan gaba wajen samar da zinari a nahiyar afirka kuma wuraren haƙar ma'adanai akai-akai ne ake samun munar wa ƙasa da kuma haɗura hukumomin ƙasar sun yi ta faɗi tashi kan hana haƙo ƙarafa masu daraja a ƙasar ba bisa ka'ida ba wadda ke cikin kasashe mafi talauci a duniya wani jami'in 'yan sandan yankin ya ce adadin waɗanda suka mutu ya kai 48 biyo bayan zabtarewa ƙasa waɗanda abin ya shafa dai 'yan mata ne ciki har da wadda ke ɗauke da ɗanta a baya akalla mutum sha takwas suka mutu a wani turmutsutsu da aka yi a tashar jiragen ƙasa da ke babban birnin ƙasar indiya da yammacin ranar asabar yayin da cunkoson jama'a ke ƙoƙarin shiga jiragen ƙasa zuwa taron addini mafi girma a duniya a cewar jami'ai da rahotanni taron ibada kumba mela yana tattaro gomman miliyoyin mabiya addinin hindu a duk shekara sha biyu zuwa birnin paryagraj da ke arewacin kasar kuma yana da tarihin balawi masu alaƙa da taron ci har da wanda ya faru a watan da ya gabata lokacin da akalla mutum talatin suka mutu a wani turmutsutsu da aka yi a wurin ibada mai tsarki na gangis da yamuna da kogin saraswati mai tattare da tarihi gaggawa a tashar jiragen kasa a new delhi ta faru ne a ranar asabar yayin da jama'a ke kokarin shiga jirgin kasa don zuwa taron da ke gudana wanda za a kammala a ranar 26 ga watan fabrairu nan da muke ciki dr ritu sazina mataimakiyar shugaban asibitin lok nayak a new delhi ta shaidawa a kamfanin dillancin labaran faransa cewa zan iya tabbatar da mutuwar mutum sha biyar a asibiti ba su da wani rauni a fili yawanci watakila sun mutu daga rashin iskar numfashi ko kuma watakila wani rauni mai tsanani amma za a tabbatar da haka ne kawai bayan an yi bincike a kan gawarwakin labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'Yan tawayen da ke samun goyon bayan da sun isa tsakiyar bukabu birni na biyu mafi girma a gabashin Congo, inda suka kwace iko da ofishin kula da lardin kibu ta kudu. Mazauna tsakiyar bukabu sun yi ta taya 'yan tawayen M23 murna da sabiyar Lahadin nan, bayan da suka fuskanci turjiya kaɗan daga dakarun gwamnati, waɗanda da yawa daga cikinsu suka tsere daga danna da 'yan tawayen suka yi a ranar Asabar tare da fararen hula. Shugaba Felix tishkedi ya gudanar da taron tsaro wanda ya bayyana cewa har yanzu kasar na rike da bukabu sai dai ba a bayyana wanda ke da iko da birnin ba amma mazauna birnin sun ce sun ga yadda dakarun gwamnati ke tserewa daga mafi yawan yankunan bukabu to nan ba da jimawa ba hafi zai sake damar da karashin labaran duniyar kafin nan akwai nau'ikan cutar kumburin gaɓoɓi sama da ɗari nau'in da ya fi zama ruwan dare shine arthritis wanda kimanin mutane miliyan 528 suka kamu da shi a fadin duniya a shekarar 2019 bisa bayanan hukumar lafiya ta duniya WHO. Arthritis shi kuma shine kuma nau'in da ya zama ruwan dare a Afirka. Ga rahoton Vicky Star kan yadda masu fama da cutar da ƙwararru a kasar Afirka ta kudu suke shawo kanta. An gano Helen Gabriel na dauke da ciwon sanyin kashi a kafadinta tun kusan shekaru hudun da suka wuce. ta ce maganin da take yi na samar da sauƙin raɗaɗin ciwon na mintoci goma ne kacal. Ba wani abin da ke taimakawa, to amma yana yin sauƙi da rana domin ina tsaftace wurina, amma fa sannu a hankali. Nakan ɗauki lokaci wurin yin haka. Duk da haka, ina iya lallaɓawa. Na gode wa Allah da ya bani ikon yin hakan. To amma fa idan dare ya yi, a lokacin kwanciya, lokacin bacci, nan kan ina ɗanɗana kuɗata ina shan wuya. ɗaya daga cikin manyan cibiyoyin lafiya da ke birnin Cape Town, asibitin Grot Suture na da ɓangaren kula da masu cutar sanyin ƙashi. Dr. Ayanda Dicelu da ke aiki a asibitin ta bayyana cewa akwai cututtukan sanyi kashi iri daban-daban. Ta ce gano cutar da wuri na da mahimmanci kuma zai iya taimakawa a kaucewa da shan gabbai. idan mutum ya ji yana samun riƙewar gaba ko wasu gaɓoɓi da safe idan ka tashi daga barci ka ji wasu gabobin ka sun riƙe ba wai kawai tsawon minti biyu ko uku ba amma har tsawon minti talatin ko fiye da haka kuma hakan na ɗaukar lokaci kafin wurin ya saki to wannan alama ce ka sani cewa akwai matsala da kuma kumburin gabobi. Dr. Gisela ta ce cutar sanyin ƙashi da aka fama da ita ita ce wadda ake ce ma wuya antiyar da kan shafi mutane 'yan sama da shekaru hamsin. ana kiranta da suna osteoarthritis ta ce samun kyakkyawan tsarin cin abinci mai kyau na da alfanu sai kuma motsa jiki eh, eh, musamman ga masu fama da sanyin ƙashin kwankwaso da kuma na gwiwa akwai buƙatar a ranka motsa tsokar wurin saboda idan tsokar wurin ta yi ƙarfi to hakan zai taimaka wajen daidaita gabar ta ƙara da cewa samun kula a cibiyoyin kula da masu cutar sanyin ƙashi shi ma zai taimaka Idan suka fara jin ciwon sanyin ƙashin ta babban ɗan yatsa, wanda ka san shi aka fi samu a can, za ka iya tura su ɓangaren da ake kira OT. Za su sama musu kayan jinya na musamman da za su taimakawa gaɓoɓin. Ciwon sanyin ƙashi da Gabriel ke fama da shi ya yi ƙamari. To amma da Tricelu ta ce mutane da dama da ke fama da cutar sanyin kashi na iya lallabawa da cutar ta amfani da magungunan rage zugi da na maganin kumburi irin wanda ake ce steroids da magungunan sanyi. Ta ce kulawa yadda ya dace ya ba wasu marasa lafiya damar motsawa cikin sauki har masu hau dutsen Kilimanjaro. To a gaida Hawa Sharif da fassara wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma ga hafiz ya da mana da kashi na biyu na labaran duniya hamas ta saki wasu ƙarin mutane uku a ranar asabar a wata musayar da aka sako fursunonin Falisina kusan 400 waɗanda aka sako da yammacin ranar da yammacin ranar asabar ɗin sakataren harkokin wajen amurka mako rubio ya isa isra'ila domin fara gadinsa na farko a yankin gabas da tsakiya zai yi tattaunawa akan shirin tsagaita wuta mai rauni da kuma shirin shugaba Donald Trump akan Gaza a gana wasa da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a ranar Lahadin nan. Mutanen uku da aka sako a ranar Asabar su mazauna yankin Kibbutz Nir Oz ne da ke kudancin Isra'ila. An miƙa mutanen uku duka ga kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa wato Red Cross a birnin Khan Yunus da ke Gaza kafin a kwashe su zuwa ga sojojin Isra'ila. A birnin tal abib. 'Yan uwa da abokan arziki suna kallon bidiyon sako mutanen yayin da ake shewa, kana mutanen suka sako cikin mota inda aka miƙa su. Wasu turawan Afirka ta kudu sun nuna goyon bayan su ga shugaba Donald Trump inda suka taru a ofishin jakadancin Amurka da ke Pretoria suna ikirarin cewa gwamnatinsu ta nuna musu wariyar launin fata. Ɗaruruwan masu zanga-zanga ne suke rike da allena a ranar Asabar da aka rubuta na godewa shugaba Trump tare da nuna wasu sakonni na sukar abin da suke kallon a matsayin dokokin wariyar launin fata da gwamnatin afirka ta kudu ta kafa da ke nuna wariya a kan tsirarin fararen fata da yawa sun fito ne daga al'ummar afirkana da trump ya mayar da hankali a kai a cikin wani umarni na zartarwa mako guda da ya gabata wanda ya yanke taimako da tallafi ga gwamnatin afirka ta kudu karshen labaran duniyar kenan. Muhammad Hafiz Baballake ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar za a iya samu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Haka kuma a duk lokacin da ake so za a shafa mu yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. To yanzu a nan Washington DC a na cewa karfe goma da minti goma sha ɗaya na safe. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. shi sauyin ɗan jarida ɗan uwana ba gudu ba ja da baya Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da kasancewa tare a wannan shiri namu mai tarin albarka mai taken dandalin 'yan jarida daga nan VOA sashen Hausa na muryar Amurka. Muhammad Bashir Ladan ne ke gabatar da wannan shiri tare da bakina na wannan mako Jibrilla Malam da kuma juma Yakubu dukkansu 'yan jarida ne masu zaman kansu. Malam Jibrilla Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Bashir muna gaisuwa muna jin daɗi ka gaice mu a wannan shirin naka. To masha Allah, assalamu alaikum. Madalla mun gode da yawa Malam Yakubu kai kuma san da zuwa wannan dandalin 'yan jarida. Eh, da farko wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu na farin ciki daga yatan da kuka yi mini a wannan dandali ta ku ta yan darija. na kuma farin ciki na gaishe ku da duk eh, da ku da duk abokan sana. Madalla a gurguje za mu shiga wannan shiri namu shirin maudu'i na yau za mu tattauna ne akan kasar Kamaru musamman jawabi na jajibere da shugaban kasa ya yi albarkacin bikin matasa da aka saba yi kowane goma sha na watan Fabrairu a kasar Kamaru. Eh, shugaban kasa Paul Biya ya yi jawabi inda ya jinjina wa matasa ya gaishe su ya kuma nuna musu cewa ɗari bisa ɗari yana nan tare da su ya kuma musu wasu alƙawura da suka shafi ayyuka da kuma harkoki irin na siyasa shi dai jawabin shugaban kasan in bai karbu ɗari bisa ɗari kamar yadda aka yi tsammanin ba abun da ya sa kenan muka ce bari mu ji menene ra'ayin yan jarida kaman kusu kuma kan wannan jawabi na shugaban kasa jibrila malam bari na fara daga kai menene naka ra'ayi kan wato wasu alkawura da shugaban kasa yi shi ma'ana farbiya a jajiberin eh, bikin matasa to malam bashir akan maganar da mai kasa ya yi to mu dai mun gamsu bari bisa da akan maganin da ya ce di kada wato matasa su su su ji maganan da 'yan adawa za su jawo su kasu cimma burinsu akan a tara zancen kasa hmm. to amma hankali a kasa eh, ko eh, insha Allah hmm. to magana kuma da ya kai batun makarantu ya ce an gina makarantu kuma ya magana akan cewa matasa yanzu ba lallai bane kowa zai shiga aiki a gwamnati hmm. mutum zai je akwai zancen gonaki suna suna wato aikin gona mana na biya haka ya yi magana kan wato yan manoma da kuma mashiya insha Allah waje ayi aikin gona ba lalle bane kowa zai zai aiki a a aikin gwamnati amma matasa yanzu kowa burin shi ya je aiki aikin gwamnati kowa kowa na so ya gan shi an gan shi yau gashi a biro yana jin raba ko ba haka ba eh to matasa ya kuma matasa kasu wato kar kowa ya je ya yi kan shi a liste electoral eh, saboda ya yi zaɓe ya yi rijista a liste electoral saboda lokacin zaɓe ya yi eh. kowa ya je ya yi zaɓe in Allah wala to muna nan muna nan ɗari bisa bayan mai kasa dai haka ne insha Allah to eh eh dan Juma Yakubu kai me naka ra'ayi kan wannan wato kira da shugaban kasa yayi mun san cewa ya nuna matasa kan cewa ba lallai ne duk wani wanda ya karatu ya zama da cewa aikin gwamnati zai yi ba baya da haka kuma ya nuna musu akan cewa dole ne kowa ya wato ya hada ya ninke hannun rigansa domin ya dage kan aiki irin na zamani abin da ya shafi aiki da na'urin ICT ko ko kuma a'a um, noma da makiyaya waɗanda dai duk nan ya nuna cewa gwamnati tana tsaye da ta tallafa wa matasa alhamdulillahi wannan tambayar da kai mini mai gida bashir zan baka amsa <clears throat> amsa iya gurgudo hmm. ha gargashin zuci na daga cikin matasa eh, wanda a cikin wannan ƙasa tamu ta kamaru eh, suke amsa kiran da mai ƙasa ya yi musu kullum amma suna amsa wannan kira domin uba baya kira a ki zuwa amma in dai don mu zo mu yi zaɓi ne a dinga matsa mai a jikin mu ana shafe mu da shi to wannan mun fara gajiya sukulun da mun yi sukul dama da muke sukul akwai abin da muka fuskanta muka zo muka ga cewa akwai waɗanda su suka dauki wannan sukulun ne kamar abin gado ne na iyayensu mu ba mu da yanci mu shiga wannan sukul aka ture mu daga can aka je mu yi je mu yi aiki na kanmu mu kigiri aiki mu yi faskare mu yi kiwo mu yi aikin gona to aikin gonan da muke kokari mu samu eh, me zance mu samu jari mu je mu bude aikin gona shi ya zama daga mu ne gwamnati take matsa ta tsotsi man mu a bar mu a bushe domin daga kayan gona ta fara fita ta farko daga noma ke tambayan ka biya lambu. Mm. me kasa nuna kamar cewa ai gwamnati tana tallafawa duk waɗanda suke yunkurin aiki musamman ta fannin noma da kiwo ana tallafawa ne mai gida bashi ba zan yi maka ƙarya ba ko da an tallafa mini ba zan ji daɗin wannan tallafi ba mm. saboda ba za a tallafa wa mutum goma cikin mutum ɗari ba mm. a tallafa mutum goma babu kuma wani lokacin tallafi shan lokacin zaɓe ne zaɓe ya gabato a ce mana mu je mu yi zaɓe bayan zaɓe ya riga ya zaɓe kansa saboda a nan ƙasa ta mu mun riga mun saba kafin ka yi zaɓe ma mu da kanmu mu riga mun san cewa ga abin da yake akwai saboda ko ci gaba ta kasa ku duba misali idan ba hanya mai ƙasa ka zaba ba hanyar ƙauyen ku ba za a taba ba idan ba ka zabi mai ƙasa ba ba za a samu kuruwa ba in ka zabi mai kasa ba ba za a samu ko mai kyau ba mu yanzu muna so ne mu duba shekara wato ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya zuwa arba'in muna da kunya mu ce an yi ƙarya amma da wuya mu ce kuma an yi gaskiya saboda idon mu na gani kunyanmu na jiyan mana mun yi haƙuri yau nan tafiya ta fi karfin mu yan mu a cikin duk iyalin da ka shiga nan in mutum ɗaya bai mutu ba mutum biyu sun mutu a hanyar baya baya wanda kowa ya bar gidansu ya bar ƙauyensu ya bar garinsu saboda kana nufin yanci rani wanda suke tafiya ta barauniyar hanya kenan yanci dole dole ka sati dole ka nemi tafiya barauniyar hanya hmm. domin baka san gaba ne yafi sauki hmm. ko baya ne yafi sauki ba to bari mu je mayan eh, jibrila shugaban kasa ya lalle magana kan yanci rani masu tafiya ta barauniyar hanyar nan amma kuwa ya nuna cewa ya fahimce su su ƙara hakuri. wannan ya nuna cewa akwai dan tattali ko wasu matakai da gwamnati take dauka ko take kokarin dauka domin hana su wayannan eh, eh, masu tafiya tirani in ta wannan hanya wato yan zuwa tirani suna ba su yarda da da tsarin mai kasa ya kasa ba kun fahimta mm. wato mai kasa na tsari akan matasa to matasa matashi da yake bai da haƙuri kasan sauri na sauri sauri na so a gan shi ya sauri samu kuɗi ka fahimta mm. shi sa kowa shi ya kama hanyar tirani ka gansu ba su rakuri su su shiga shaye ko ba ka ba a bacin an gina makarantu an ce su je su yi karatu mm. an ba su dama ku je ku yi gona an ba su dama su yi kasuwa ko ba ka ba an gina makarantu da yawa mm. to amma matashi bai da hakuri shi yana so yau yau ya shiga yau yau shiga kani kanti gobe gobe na so ya ganshi ya kudi yana so ya ganshi ya kudi eh, eh. kuma lallai duniya duniya na so hakuri wato da kadan kana ake gina har a zo ya gini to amma samarin duk yanzu su ne maganar su a wai mai kasa ya juma mulki mai kasa juma mulki fita mai kasa na aiki to mai kasan ya ce kada eh, matasan in su amsa kiran waɗanda suke cewa a zo eh, maza maza a ga ko ta wata hanya ko wace dabara a bi domin a ka da shi me na ka ra'ayi a kai a ban ji da kyau ba mai kasa ya yi kira ai inda ya ce ya kada matasa su amsa kiran wayannan yan adawa masu ce ko ta wace hanya a jihar eh. domin ya zama na cewa an eh, sanja wato ya zama ba shi bane kuma a mulkin ai ko a komai ya kai shi zai shi zai shi zai kuma cin mulki to ai shi bai fito ya ce muku zai tsaya takara a zai ya riga ya fara so ne so biyu so ku cewa zai tsaya takara shugaban majalisa shi ya zo ya faɗi wannan amma ba tare da cewa ai eh, CPDM ta tsaya ta yi wani oh, congress ta CPDM ICPDM sun fito suka ce mai kasa bai fito fito ya yi magana ba to amma ya yi magana ya yi magana a hikima ai wato kana nufi a eh, kule da ya sanar da insha Allah kuma NCP su duka su fatan su eh. sun san cewa zai fito eh, Yakubu Danjuma. to ya kafa ya kafa wannan batun eh, zabe don ka san a shekarar zabe muke shekara 2025 mun san cewa za a yi zabe takarar shugaban kasa eh, shugaban kasa Kolbiya duk da dai bai riga ya fito ya ce gashi ya tsaya ba mun san cewa yan jam'iyyarsa dewa sun yi kira musamman shi shugaban majalisa eh, Kabaye Yogge Jibril ya nuna cewa su kan suna bayan shugaban kasa Kolbiya ya tsaya takara da farko mai gida Bashir dama mun saba da irin wannan tafiya mm. mu wanda ake kira matasa yanzu mu ne a wata kasa. ake kiran su su koma ritaya saboda sun riga sun yi aiki sun gaji mu ne aka haife mu wannan mai kasa yake hawa kujera ya ɗauki kujera ake mana alkawari muka yi sukulun da muka fito yanzu na sha da shekara arba'in inda a ce daidai ne mu mu yaka wannan tambaya mun da muka fi shekara arba'in yanzu wani alkawari ne game da mu inda kai ne ka buɗe kamfanya za ka dauke mu mu maka aiki shekara nawa za mu yi maka aiki aiki fi sabilillahi a ce mai gida ya zo wato saurayi wanda yake kuruce mu ake bukata shekara nawa zamu zo mu aiki a ce mana mu koma ritaya ban yadda da cewa a kai da mai kasa karfi da yaji ba hmm. saboda eh, wannan ba shi ne tunani daidai ba a bi ta hanyar demokradiyya hmm. ban yadda a kai da shi ba to ina ne demokradiyya hmm. babu wani zabe babu wani wanda zai fito abokin adawa ce an san shi ba cpdm ba da kaki da kaso dole ka zabe shi wannan shine eh, na farko na biyu kuma magana yadda jibril ya ce an fito an faɗi magana a Dungule wannan mun sani an riga an bude Dungule da kuruciya ma ya aka ƙare da jin daɗin sarauta balantana an tsufa mu dai abin da muke so ɗaya ne kada a yi yaƙi ko inda ake yaƙi ma a sauke hankali kowa na son sanji amma abin da muke so mu sani yanzu gaba ne tafi mana kusa ko baya saboda mu san inda muke nausa yan uwanmu da suke zuwa mutuwa a wancan bangare su yi haƙuri kamar da mu ma muka yi haƙuri muke jira amma komai na nuna cewa idan ma cikin masu hakuri goma kowane shekara in ya zama na kana manta dole ka tafi ba ba mu da abin da za ba mai iyali ba abin da za ba mai iyaye ta wannan sungullar zaben idan ba ku manta ba da yake mun zo karshen shiri ya kawo mana wato ya tada batun kabilanci kuma a cikin kasar Kamaru kwanan nan ya ana yawan maganan kabilanci zaka ci garfawa sun ce a gashi nan su a shirye suke ko ta wace hanya a yi wayancan yan kabilun shugaban kasa wato su fan biti Bulun nan su kuma sun nuna duk yadda za a bi domin su garke wannan eh, mulkin in su kuma za su yi to mutanen arewa su ma sun yi nasu ya za a ce kungiya inda suka suka nuna cewa ko ta wace hanya suna so mulki ya koma arewa a cikin sekon talatin eh, eh, malam jibrila me za a iya faɗa mana kan wannan batun kabilanci batun kabilanci mm. ai garfa su suke su suke tara da wannan zancen wajen kabilanci mutane mm. mrc su mm. suke tarwa ai mu cpdm kwanakin bayan da aka yi tashi hankali a can kauyen kauye can arewan kamaru har eh, minista Mwatangandi ya haura can. Ya aure arewa mai nisa. Eh, aka eh. ce aka wato aka cunkusa mai matasa wani mummunar ayi. Mm. To ai a Tangandi ya je ya gyara komai ya kewaye. Ka gani ba. ministan cikin gida. Eh ministan cikin gida kuma kaga shi ta wancan gefe amma shi mai kasa ya tura. Mm. Kaga zancen kabilancin ne su suke tara wannan. To dan Juma Yakubu kan kabilanci. Mu abin da muke so mu duba akan kabilanci. Mm. Da garfawa wanda ake ce suna masu tayar da hankali. da kabilan mai kasa waye suka fi aiki a kasa wanda suka fi aiki a kasa a duba su idan kuma aka duba wanda aka kama su aka daure su a batun juye-juye na batun sata na mm. arzikin kasa su aka fi kama a kulle a nan daga fana magana. kenan. Masu sauraro kun ji yadda shirin namu ya kasance a yau eh, kun ji bakin namu dan Juma Yakubu da kuma Jibril Malam waɗanda muka tattauna da su. Mun san cewa kun ji daɗin wannan shiri duk da dai bai kare ba dole ne mu tsayar haka. Muhammad Bashir Ladan ni na gabatar da wannan shiri daga sashin Hausa na muryar Amurka ce da ku mu huta lafiya. ko cin ba shi sauyin ɗan jarida ɗan uwa na ba gudu ba baya. To a gaida Muhammad Bashir Ladan yanzu kuma lokacin da za mu kawo muku wasu daga cikin saƙon da ku masu wari kuke aiko mana ta imel. Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Shehu Adamu Rajau ya ce mun ji an ce gwamnatinmu ta jihar Neja za ta sayar da abinci akan farashi mai sauƙi ga talakawan jihar. tamu domin samu sukunin yin azumi to fata dai shine Allah ya sa waɗanda za a yi domin su su amfana sai kuma saƙo na gaba da ya fito daga alhaji umar fo'eba gashuwa da adam a adam gashuwa suka ce fatan alkhairi ga boa hausa suka ce sake kore bakin haurayen 'yan indiya sama da ɗari zuwa gida da gwamnatin amurka ta bai zo man da abin mamaki ba dama masu iya magana sun ce kowa ya bar gida gida ya bar shi kuma guntun gatarinka ya fi sari ka bani. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Ismail Agnes Malam Fatori mazaunin Defa a jamhuriyar Nijar. Ya ce Allah ya ba mu zaman lafiya da abin da lafiyar za ta ci. Ya ce na yi wannan addu'a ne saboda addu'a ita ce takobin mumini. Sai mu ce amin. Sakon gaba ya fito da hukumar Aliyu Digawa daga jihar Bauchin Najeriya mamba kungiyar muryar matasan Afirka tare da Sunusu Madatai da magaran da haddabu mai kwamfuta mai yama da Bulama Cholimi Galaba. Suka ce VOA Hausa tare da sasanta rikicin Ukraine da Rasha da ke gudana a ƙasar Saudiya muna fatan kwalliya ta biya kuɗin sabulu har da soso. Ku tashi lafiya voa Hausa, mun gode. Sakonmu na gaba na haɗin gwiwa ne shi ma da ya fito daga sunusu maɗate da magaran da isu makiyar maɗate da Ilyas Yakubu Dagawa da Yakubu mai aski Badaraka da Musa Malam Indi Kazawai. Suka ce salam ganin yadda al'ummar a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo musamman fararen hula ke shiga cikin mawuyacin yanayi sakamakon artabin da ake sha tsakanin dakarun gwamnatin ƙasarsu da 'yan tawayen m23 masu samun tallafin ƙawayensu dakarar rwanda yasa daga nan jamhuriyar Nijar muke fatan Allah ya kawo musu mafita amin summa amin. Sako na gaba shi ma fito daga Yakubu mai aski badaraka da sunusu maɗattai daga jihar da magaran a jamhuriyar Nijar. Suka ce a gaskiya dai za mu iya cewa wannan taron ƙasa da yake gudana yanzu haka a babban birnin Yamai na ƙasar mu ta Nijar ya mai da hankali kan al'ummar Nijar na birni da ƙauyuka don haka muna kira ga wakilan da aka ɗora nauyin jama'ar Nijar da su yi mana abin da suka dace da ƙasar mu ta Nijar yana da kyau su cire siyasa da san kai a cikin wannan al'amarin. Allah ya sa a fara taro lafiya kuma ƙare lafiya Allahumma amin summa amin. To ƙarshen saƙon kenan. To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma fa wannan karan a takaice. Akalla mutum 48 ne suka mutu sakamakon rugujewa wata makar zinari da ake aiki ba bisa ka'ida ba yammacin kasar Mali a ranar Asabar. Kamar da hukumi da majiyoyin yankin suka shaida a kamfanin dillancin labaran Faransa. Mali na ɗaya daga cikin ƙasashe da ke kan gaba wajen samar da zinari a nahiyar Afirka. kuma wuraren haƙar ma'adanai akai-akai ne ake samun munar wa ƙasa da kuma haɗura. Hukumomin ƙasar sun yi ta faɗi tashi kan hana haƙo ƙarafa masu daraja a ƙasar ba bisa ƙa'ida ba, wadda ke cikin ƙasashe mafi talauci a duniya. Akalla mutum sha takwas suka mutu a wani turmutsutsu da aka yi a tashar jiragen ƙasa da ke babban birnin ƙasar Indiya da yammacin ranar Asabar, yayin da cunkoson jama'a ke ƙoƙarin shiga jiragen ƙasa zuwa taron addini mafi girma a duniya. a cewar jami'ai da rahotanni taron ibadar kumba mela yana tattaro gumman miliyoyin mabiya addinin hindu a duk shekara sha biyu zuwa birnin Prayagraj da ke arewacin kasar kuma yana da tarihin balawi masu alaka da taron ci har da wanda ya faru a watan da ya gabata. 'Yan tawayen da ke samun goyon bayan Rwanda sun isa tsakiyar bukabu birni na biyu mafi girma a gabashin Congo, inda suka kwace iko da ofishin kula da lardin Kibu ta kudu. mazauna tsakiyar bukabu sun yi ta taya 'yan tawan m23 murna da sabiyar lahadin nan bayan da suka fuskanci turjiya kaɗan daga dakarun gwamnati waɗanda da yawa daga cikinsu suka tsere daga danna wadda 'yan tawayen suka yi a ranar asabar tare da fararen hula hamas ta saki wasu ƙarin mutane uku a ranar asabar a wata musayar da aka sako fursunonin falisina kusan 400 waɗanda aka sako da yammacin ranar da yammacin ranar asabar din sakataren harkokin wajen amurka mako rubio ya isa isra'ila domin fara gadinsa na farko a yankin gabas da tsakiya zai yi tattaunawa akan shirin zagaita wuta mai rauni da kuma shirin shugaba donald trump akan gaza a gana wasa da firaministan isra'ila benjamin netanyahu a ranar lahadin nan to madalla masu raro da haka ne muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima dare za mu sake dawo muku da wani sabon shirin kallabi idan allah ya yarda kafin mu sallama muna mika sakon taya murna ga Alhaji Ayuba Sala mai siminti Gumel da amaryarsa Hafsat Ibrahim waɗanda aka ɗaura auren su jiya Asabar a birnin Gumel. Allah ba da zaman lafiya da zuriya ɗaya ba. Yanzu kan a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taimaka shirin ya zo gare ku sai wadda ta haɗa shirin tare da ba da umarni fiye na nan dudu har ma da injiniyan mu na yau Mr. Santo Al Santos. Daga nan birnin Washington DC ne Sarfil Hashin Gumel da ke cewa السلام عليكم